Jama'a, Assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin sabon shirin taskar masoya. Sunana Zainab Muhammad. A yau za mu kasance da ku a cikin littafin ƙasaita littafi na ɗaya wanda ki mallaki ne ga Maryam Kabir Mashi. rahim. Mota ƙirar ƙasar South Korea ce ta tsaya a daidai ƙofar wani kanti wanda za mu iya kiransa da suna na teloli ma'ana shagon ɗinki kenan. mai suna Almansur Tailoring Fashion Design Company. Mutumin kofar shagon shi ya nuna mana cewa mata da maza na iya kai ɗinki cikin wannan shago. Ruwan toka ash color shi ne fentin jikin motar wanda za mu iya kiran motar da suna Kia Salon. Farar yarinya ce za mu ce ko budurwa. Ita ce matukiyar wannan mota wacce ta fito sanye da riga da wando zubin suit irin na kasashen tsallake wato ƙasar Abroad. sai doguwar riga kwat wadda ta ɗora a sama wacce ta kai mata har wucewar gwiwarta. Mamallin tsakiyar doguwar rigar kwat ɗin ne kawai ke makale da rigar. Ruwan toka ne shi ma ash color yanayin kayan nata sai kuma takalmin kafarta wanda ya kasance launin baki tare da farin gilashi manna a saman dogon hancinta wanda mafiya yawan likitoci ke sanya irin shi. Babu komai a hannunta sai kan wayar zamani ta iPad. gashin kanta kuwa a sake yake wanda za mu iya cewa ya kai tsakiyar bayanta. Babu wani alamar dan kwali balle mayafi a saman kanta, kallo ɗaya za ka yi mata sai ka maimaita goma ba tare da ka gaji ba saboda yanayin haɗuwarta. Tabbas yanayin yadda take kulla motar kawai zai iya nuna mana cewa ita ɗin mai takama ce da kyan da Allah ya bata. Zan iya cewa kuma ita kanta ta san duk inda ta gifta sai ta tsayar da ayyukan mutane shi yasa na fahimci ita ɗin mai jiji da kai ce doguwa ce amma ba sanɓal ba yanayin ƙira zubin jikinta kuwa za mu iya kamanta shi da na firitizinta ‘yar ƙasar indiya kai kallo ɗaya ma kai mata za ka iya ce mata ba ‘yar ƙasar najeriya ba ce saboda fasalinta saboda yanayin zubinta ya fi kama da na 'yan ƙasar Miss World sarauniyar kyau ta duniya. Yatsun hannunta kuwa zara-zara suke waɗanda suka sha fentin kwalba. Wato, jamfarta kenan a Hausance, a saman faratanta ya kwanta ya shar da shi, shi ma ruwan toka. Faratanta sun yi tsayi kamar 'yan kanti, ta saka a yatsunta, sai da ta ɗan ɗauki sakan biyar sannan ta samu kulli ta rufe motar. Ɗaguwar da za ta yi kuwa sai da ta rausaya da gashin kanta da ya kwanta ya zubo ta gefen fuskarta lokacin da take kulle motarta. Sai da ta duba hagu da dama sannan ta tsallaka titin da ke gabanta. Monax 2 shi ta shiga. Tsayin mintuna talatin da bakwai na ina duban kayan kwaɗayin da ke kai duk wata superstore, chocolate da su dangin su cingom da sauransu sannan biskit. Irin waɗannan na mayar abinci na. Kayan kwalliya kuwa sai dai in dinga ɗaukar kala-kalar jan baki da man liɓi. Su kaɗai ne suka kasance burina. laida ce a hannuna wacce aka cika ta da rubutun sunan kantin da na fito daga ciki. gagarwoye da ke hannuna ita ta ɗan ɗauke mana hankali a bisa tafiyar da nake yi. kasan dai bana magana a titi ko? Sai dai ka yi haƙuri. Bayan mintuna arba'in ka sake buguwa. a wannan lokacin na tabbata na isa gida amma ni ba zan iya magana a titi ba ok thank you bye ta faɗa hakan ba tare da na jira sa ba maganar da na faɗa kenan ga mutumin da na tsayar a matsayin mutumin da zan aura nan da ɗan lokaci kankani don ma ina ja masa rai ne da tuna an daɗe da yi saboda tunanin barin gida da yake addaba ta ko da yaushe wannan yake ɗan tsayar mini da hankali ba tare da na mayar da hankali na kan maganar aure na ba za mu iya cewa yanayin da muke ciki na sanyi duk da dama mun san garin jos gari ne mai ni'imar gaske dalilin hakan ne ma turawa da sauran fararen fata suka fi yawan sauka a can saboda yanayin ni'imar da garin yake da ita wannan yanayin na yau ya sha bamban da na kullum tunda yau sanyin da sauki ba kamar yaushe ba sai dai iskar da ake hurawa a hankali mai ratsa jiki ce wadda za ta iya saka nishaɗi ba tare da mutum ya ankare ba. Na daga kai na sama ina kallon gizagizan sanyi na tafiya cikin nutsuwa. Gashin kai na kuwa iska ke yi mini wasa da shi tamkar tana kaɗa mayafi. Ina faman buɗe fuskata. Tabbas na hango motoci a tafi, amma ganin nesa suke da ni yasa na kalli ɗaya da take gefen nawa. Na tsallaka titi, iska ta watsa mini da gashin kaina wanda ya watsa a fuskata ya barbaje. Yana ƙoƙarin buɗe fuska na ne na ji mota ta kai mini zungura. ta Take na faɗi zauna a ƙasa a tsakiyar titi da bas. Garin jin birkin ita ta sa na ɗora hannayena a saman kaina ina jiran ƙarfen nasara ya bi ta saman kaina kawai. Tsawa na ji an daka mani da ƙarfin gaske wannan ya sa saurin ɗago kaina haushi ya kama ni mai tsanani. A take na ga ashe daga motar bayana ce ma ake zuba mani wannan tsawar. Ta gabata kuwa wacce ta banki ni kenan doguwa ce mai ƙofofi uku bakin gilashi ne haɗe da ita ma'ana ta sha tintin babu alamar zugewa balle in samu tabarrakin ganin koda na ji ciwo ne daga mamallakin motar wannan ya ƙara tunzura zuciyata na miƙe da sauri na sa hannuna na daki gaban motar daga sama suka faɗo koko ta ƙarƙashin ƙasa suka fito Oho, ƙartin mutane ne masu kaya layi-layi wanda na gani layin ya ƙunshe kala biyu. Dogarawa kenan, waɗanda aka fi sanin su a gidaje irin na sarauta. Ko gama gane su ban yi ba cikin dishi-dishin idanuna na ga wani ƙato daga cikinsu ya ɗaga hannu zai kai mini mari. Cikin zafin nama na riƙe hannunsa duk da sai da hannuna ya yi kamar zai kari gida biyu. Ƙwanƙwasa baƙin gilashin muka ji an yi daga cikin motar nan ta gabanmu. shi yasa gaba mu hankalinmu ya koma ga gilashin da yake sauka a hankali cikin nutsuwa kyakkyawan mutum ne sanye da manyan kaya na alfarma kwance a kusurwar mota wato wadda ake kira honest corner zan iya ganin gashin bakin fuskarsa farin gilashi ne manna a fuskar shi duk cikin sakan da bai wuce uku ba na karanto hakan sai da ya tsina fuska tamkar mace sannan ya fara motsa jikinsa da ƙyar ya ƙara gyara sa a kusurin motar da ƙyar ya ɗaga hannunsa ya cire gilashin da ke kwance a saman fuskarsa a tunanina magana zai yi amma sai na ga ya yi musu alama da kai ma'ana ya girgiza kansa hannunsa mai gilashin nan ya ɗan ɗaga ya yi musu alamar su koma cikin motocinsu daga wannan kuwa sai dai na ga baƙin gilashin motar nan yana komawa saman mazauninsa a hankali kamar yadda aka buɗe shi har gilashin ya kusa rufewa sai dai na ga an cillo min bandir ɗin 'yan ɗari biyar biyar ƙwaya ɗaya an ja motar an tafi ban san lokacin da na kai wa bayan zumbutun motar nan duka da ƙarfin tsiya ba amma ko tsayawa ma ba su da niyyar yi wucewar su ke da wuya mutane suka taru a kaina suna yi mana sallo a cikinsu ne wata mata ɗaure da zani da riga masu buɗaɗɗen hannu ta kama ni da ganin ta ga yare da harshen turanci ta yi min magana ta ce soriyo a nan take na ji zuciyata ta ƙara hazzika ita kuma ne mata kallon arziki don ko babu komai ta nuna kulawarta gare ni ba don haka ba na tabbata yau da sai an ɗaure ni na sha dukan gatti a banza ban san ko shi ba a cikin motar wai ɗan egwe ne shi mai jiran gado a hausar mu kenan muke kira yarima yaren da ta faɗa kuma ta ce he sai ta faɗa a cikin yaren turanci ta kai ce ne ya kama ni sannan matar ta sake ce muni you are very lucky woman wai in yi sauri in ɓace daga nan gurin gudun kar su dawo su sake samu na su kuwa sai miƙa mini kuɗin nan suke yi wanda aka jefu, sai cewa suke Allah yana suna da yawa na waiga na kalli mutanen da ke zagaye da ni dukkaninsu ba mai rigar da ta wuce naira dubu ɗaya a cikinsu na kalli matar nan wanda ta ɗaga ni sannan na karbi kuɗin na miƙa wa matar nan sannan na ce mata madan go and share it na ɗauki ledata na isa ga motata ni kaina sai fadanci suke yi mini wai Allah ya taimake ni cikin tsananin farin ciki matar ta ce God bless you yarinya saboda haushi na fasa isa gidan na wuce gidan Atuma. Mota ta tsaya a bakin gate din gidan wanda ya kasance mai launin ruwan jinin kare ma'ana maroon color. Fentin gidan kuwa fari ne da ratsin ruwan maroon a jiki. Mai gadin gidan bai wuce ɗan shekara arba'in da biyar ba. katon yare ne kuma maji ƙarfi da shi idan ka gan shirgege da shi. Da gudu ya isa ya buɗe mun ƙofar gate ɗin. Ni kuma na danna hancin mota ta zuwa cikin gidan kamar yadda ya saba. Amma yau ban tsaya saurarensa ba. ko rufe kofar motata ban iya tsayawa na yi ba ballele ledar kayana ko ta kanta ban sake bi ba da gudu na haye mata takalar benen da ke kofar shiga gidan Wata za ta kai biyar kofar gilashi ce mai kwarin gaske amma da hannu ɗaya na tura ta ta buɗe ban tsaya ko ina ba sai sai ma'ana ɗakin shakatawa da ƙyar na iya yin sallama na shiga yana kishin gyaɗa a saman lallausan kafet ɗin da ke tsakiyar falon wanda musamman aka saka shi a gefe ɗaya na falon wanda ƙasan shi katifa ce mai laushin gaske inda yake ɗora hannu kuwa Tintaye ne na fatar damusa har guda hudu a zagaye da shi kujerino ƙwari uku kacal masu zubi irin na teburin cin abinci wanda in ka zo gaishe shi ko ya yi baƙi a wajen za su zauna a kai su su gaishe sa kowace ɗan tebur ɗin da ke kusa da ita akwai jarida wadda ake kira magazine a turanci a saman shi in za a kawo ruwa ko lemo a gurin ake ɗorawa ya fi yin wannan kishin gida daga bayan sallar la'asar zuwa ta magarba daga nan kuma sai wajen karfe takwas da rabi na dare idan har yana gida yake iya samun damar da zai zauna a gurin Ina shiga na zauna a ɗaya daga cikin kujerun alfarmar da suka kewaye falon cikin shigar shagwaba nake kuka na Babana ya saba da shagubata saboda haka ya yi dariyarsa irin tasu ta manya ce, ya Yasmin, ya yi haka, ko wani ne ya ɓata miki rai ne haka. Ta zo in ji, menene matsalar ya wutar dadi? Come and tell me, me ya faru? Na tashi, na isa, na durƙusa a gaban shi. Kafin in yi magana mamata wacce muke kira da mami ta shigo, babanmu kuwa muna kiransa da dadi. Tana shigowa ta fara faɗa, wallahi mai diya kai kake ƙara shigo yarinyar nan. Shi sa kullum take ganin tamkar ita karamar yarinya ce, ta ki tsayawa ma ta kwantar da hankalinta, ta fitar da miji ta yawari, amma kullum kana kara ririta ta sai ka ce wata jaririya. Ina dalilin ce irin wannan fi sabilillahi. wallahi na kusan gajiya zan haɗa kanki in auna da ke siriyan huta ni ba zan iya wannan sangarcin ba ta faɗa a gajarci da ga mama ba ta so na kullum haka take cewa yanzu da an ce da shi kenan yanzu na san ta shiga mata idan ba kya so in dinga korafi a kanki ki yi aure ki gani idan zan ƙara miki hakan dadi ke sorry kyale ta kin ji ko rabu da ita ba na son wani magana kin ji ko ke kuma kar ki ƙara matsa mata kin ji na gaya miki Allah ya huci zuciyarka duk da dai san da ake mata ni dai a wajena ba shi da wani amfani wanda ya wuce ta fitar da miji ta aure tun da an ƙi mata aure shekara ashirin da uku fa ni kuwa tawa diyar tun tana shekara sha takwas ka aurar da ita ya kamata ka duba wannan abin ta ki bani wuri momi ta tsaya tana kallon shi bu na ce ko ya faɗa har da ɗan tashi daga kashin gidar da ya yi na yi shiru sari na yi nima dawo nan to ki zauna ya nuna kusa da shi kaɗan ta taso ta zauna sannan ya ce ok me faru faɗa min kin ji dota na dadi dama faɗa zina fita ne shine wani ya banke ni da mota Wat? ya faɗa har da tashi zaune waye shi din ni ma ban san shi ba kawai ba ko ina ƙoƙarin tsallaka titi shine kawai yayo kaina da mota wannan wani irin shashashen mutum ne ya faɗa yana tashi zaune cikin matuƙar ɓacin rai faɗa min mana na ce dad kuma ya ja mota Safa ya tafiyarsa ya bani wai dare ne ma har da jifa na da kuɗi dad ko magana fa bai yi ba kawai ɗaga min hannu yake yi irin yana ba da umarnin nan yanda ya ga dama to waye uban shi a cikin garin nan oho Ni dai kawai na ji mutane sun zagaye ni suna ta bani bayanin cewa wai ko dan waye ma ni shi suna ta bani bayanin cewa wai ni mai sa'a ce tunda har Allah ya sa ma bai ji mun ciwo ba. Da da kyarfa yake motsawa daga kwancen da yake sai ka ce wani sangartacce. zaki iya gane shi idan kin gan shi yanzu? Eh da zan iya gane shi. To duk lokacin da kika gan shi ki ɗauko min number motarsa da kuma sunan shi kawai wannan kaɗai ya isa zan haɗa shi da hukuma in ya so su ɗauki matakin da ya dace a kan shi sha sha sha kawai haba mai diya ya za ka biye wa zancen yara ka je ka je kuma nan gaba ka zo ka ji kunya a'a kawai zan sa a koya masa hankali ne ba wai don ya taɓa yata ba ne illa saboda nan gaba duk wanda ya gani zai dinga respecting ɗin shi bai kamata don iyayenka suna da kuɗi ka dinga irin wa'annan abubuwan ba wallahi dadi da gaske ne Allah ban maka ƙarya ba ka gama ma fa kaya na yanda suka koma kafata ma wallahi sai ciwo take mu to an ji Allah ya bada sauki tashi ki je ki shafa na dol kin ji ko dad ka ga mami ko ke kyale ta je ki abin kin ji ko ki kwantar da hankalinki Allah ya sauki na miƙe da shi to dadi na ce ki tashi ki rabu ko mm dad ka ganta ko diya so nawa zan ce miki daina matsawar ne yarinya shikenan Allah ya baka haƙuri diya ina jin haka na miƙe a hankali na fara tafiya ina isa falo na samu katon katsaye katon mutum ne mai ban dariya ka iya bin hanyoyin da zai saka ka cikin farin ciki ko da ranka ku a ɓace yake ai kuwa nan ya dinga bin hanyoyin shi da ya saba har sai da ya saka ni dariya ala dole a nan ne har ya samu damar tambaya ta na kwashe duk abin da ya faru na sanar da shi a nan ya ce in har na gane kowane ne to shi ma fa ba zai yi ƙasa a gwiwa ba zai ba da gudunmawarsa ya ɗan bani ƙwarin gwiwa sosai sannan ya miƙo mini kayana har da mukullin motata waɗanda na manta da su kwata-kwata ma tun da na shigo gida sannan na haye ɗakina na jefa kayana saman gado na wuce ban ɗaki kawai saboda in shigan ɗan watsa ruwan ɗumi a jikina ko zan ji daɗi. Plateau State wata jama'a suka fi kira da suna Jos. Jos gari ne wanda Allah ya yi masa ni'imar sanyi da duwatsu kala-kala. Idan kai la'akari da Jos, za ka ga yanayinta ya fi kama da na ƙasashen tsallaki. Ire-iren waɗannan ne sa garin kullum tamkar ana damuna yake ko kuma lokacin sanyi. Ina kuwa lokacin sanyi ya zo, sai ka ga har ƙananan dusar ƙanƙara ke zuba wasu lokutan. wadda ake kira snow a turanci amma saboda sabo wannan duk baya hana mutanen garin yawansu na yau da kullum da kuma hidimominsu wannan kuma yasa yawancin turawa da sauran 'yan kasashen duniya ke zama a garin jos asali ma 'yan garuruwa da 'yan kasashe daban-daban sun fi yawa a gurin sai dai mutanen garin jos yawancinsu sun fi baiwa english west mahimmanci ma'ana ƙananan kaya irin na turawa Wannan dalilin ne ma ya sa ko tarihin garin na Jos ya samo asali wajen kawo latest kayan gwanjo wayanda mutane ke sakawa. Kayan gwanjo daga kasashen duniya shi yasa har yau kuwa ita ce kasuwar duniyar gwanjo shagunan siyar da sababbin kayan turawa ma'ana botik sun yi yawa a cikin garin Jos. Jos gari ne wanda ya saba da jama'a kala-kala wasu in ka samu su sun daɗe sosai a cikin garin wasu ma ba su san asalin inda garin iyayen nasu da kakanninsu yake ba. Wannan dalilin ma ya haddasa samun harshen yarika daban-daban a cikin garin, wanda iya ɗan ƙiyastawa za a iya samun harshen yare ya kai kusan 200 a cikin garin na Jos. Wannan ya suka ɗauki Hausa Central Language ɗinsu, sai dai sun ɗan fi amincewa da Turanci saboda bambancin ƙabilu. ko da kuwa irin turancin da aka fi sanin 'yan Lagos da shi ko kuma mutanen Akwa Ibom wato Breaking English yanzu haka sana'o'in masu kuɗinsu ba su wuce shiga da motoci da kayan sawar turawa na gwanjo ba amma za ka ga masu kuɗin na yawo da 'yar ƙaramar sanda mai lankwasa a samanta ni kam garin yana burge ni sosai saboda wuraren shakatawar da suke da yawa a cikin garin amma fa sunayen hausawansu duk irin sunayenmu ne wannan kuma bai hana su yin karatun zamani ba wato makarantun boko da kuma sauran karatuttuka na yanayin rayuwa gashi akwai islamiyoyi a garin kamar yadda akwai wajen bautoci kala-kala wanda suka hada da kiristoci da sauran mabambanta addini mahaifina kuwa dan asalin ƙasan najeriya ne a jihar adamawa wacce take kusa da jihar taraba suna wani ƙauye wai shi gyambu iyayen shi duk 'yan asalin can ne amma duk allah ya yi musu rasuwa tun yana ɗan yaro a hannun yayan babansa ya girma. Mahaifinmu bai iya karatun boko ba a lokacin da yana garin Gembu, saboda a lokacin ba a waye sosai da karatun boko ba. Hasali ma abin da ya hana shi karatun marikin shi talaka ne sosai sai dai sun yi karatun allo sosai wanda har sun yi sauka ta alƙur'ani. An taɓa yi masa aure a ƙauyen Gembu wanda dalilin auren ne suka yanke shawarar shi da abokin shi su fita neman kuɗi. A lokacin yana da shekara takwas a duniya. Sun fara tsayawa a garin Kanan Dabo tsawon shekara ɗaya tal, na inda ya fara sana'a siyar da rake a 'yar kura. Shi ma ta haya yake ɗauka idan ya ci kasuwancinsa sai ya mayar. ko in abokin wasan shi saboda ɗan mace da ɗan namiji suke shine kama sana'ar gwanjo a kasuwar ƙofar wambai ta garin kanan dabo tun yana tsaron shago ana biyan shi har ya fara ɗan sarar nasa yana yawo da su a hannu ganin yana samu ya sa ya janyo hankalin mahaifina da ya daina sana'ar rake ya koma sana'ar gwanjo da ƙyar ya samu ya amince ganin suna bunƙasa kaɗan-kaɗan yasa suka yanke hukuncin zuwa garin jos su dinga yo sari suna kawowa cikin garin kano su uku a na hudu ya yi shawara da yayan baban shi ya amince suka koma garin jos da zama shi da kanshi bai san ya bar matarsa da ciki ba sai dai haihuwa aka aiko masa da shi saboda ya ce mana sukan yi wata bakwai zuwa takwas ba su je gida ba a ranar ya isa gida a daren matar shi mai suna horaira ta rasu lokacin kwanan ta uku da haihuwa a duniya ana gobe sunan yarinyar da ta samu ita ma ta ce gagarin kuna shi ne tun da ya baro Gembu bayan an gama zaman makoki da sati uku daga shekara sai shekara yake zuwa ganin gida domin gaishe da wan mahaifinsa Alhaji Tsalha. Har yau kuwa yana nan da rai bai mutu ba, sai dai ya tsufa sosai ikon Allah ya sa suka shiga makarantar yaƙi da jahilci wai don saboda su iya maganar ciniki da sauran yarurruka abokanan kasuwancinsu haka suka yi ta fafatawa har Allah ya sa suka gama karatunsu na sakandare aka dinga bin su da aiki kala-kala A lokacin neman masu karatun ake ruwa a jallo ba kamar yanzu da abin ya zama ruwan dare ba. Cikin ikon Allah, Dadi har ya yi digiri inda ya haɗu da mahaifiyata kenan ita ma tana digiri ɗinta a kan education. Shekararta ta farko, shi kuwa yana shekarar ƙarshe ne ta kammala digiri ɗinsa a lokacin yana ɗan shekara talatin da biyar a duniya. A shekara ɗaya ya je Jos, ya shekara ɗaya ashirin kenan. suka yi yaƙi da jahilci shekaru biyu sakandare shekara shida shekara biyu sharar fagen shiga jami'a diploma kenan sai ya haɗa digiri a shekaru uku sai kuma kammalawa da bautar ƙasa ya ɗauke shi tsawon shekaru biyu tunda Allah ya haɗa momina da dadina mahaifinta ya nema masa aiki a ma'aikatar nnpc ta garin jos ya kama musu wajen zama tare da mahaifiyata mami a gidan dad ɗina ta kammala karatun digiri ɗinta har ta zo ta fara aiki a ma'aikatar ilimi ministry of education amma daga baya dad ya hana ta aikin saboda mazan da suke mata ca a hankali har allah ya sa komai nasa ya bunƙasa amma har yanzu sana'ar shigo da kayan gwanjo tana nan dadina yana yi bai daina ba irin tasu ta manya-manyan 'yan kasuwa ma'ana su diloli ne saboda yanzu haka baya aikin gwamnati sai dai siyar da motoci da harkar gwanjo da ta safarar kayayyaki zuwa kasashen duniya amininsa abokinsa ɗan uwansa wanda suka fara harka tare shine alhaji kabir babansa aminiyata yar uwata fatima kabir mahaifiyata mami wacce sunanta na gaskiya shine Sherifat. iyayenta 'yan asalin siriya ne mahaifinta ne ya zo aikin wakilcin siriya a nan ƙasar najeriya ma'ana mahaifinta ambasado ne ya zo da su mami suna 'yan mata a inda mami ta gama makarantarta ta gaba da sakandare a najeriya ta fara karatun digiri dinta a jami'ar jos mahaifin mami ya zo najeriya tun shekarar 1973 a lokacin mulkin general yakubu gawan a inda ya ji daɗin zaman najeriya yanke hukuncin zama kuma a cikinta a lokacin da ya kammala aikin shi su mami su biyu ne a wajen iyayensu ita da ƙaninta saifulla Shekarar iyayenta goma sha ɗaya kenan da komawa su Siriya a lokacin kuwa ina da wayo na sosai saboda ni ina 'yar shekara sha biyu a duniya inda suka tafi da yayi habibcin wata jiha wacce take mai albarkar noma da kiwo. Kenan zan iya cewa kakanni na Fulanin Larabawa ne yanzu haka sukan zo lokaci bayan lokaci mu ma kuma mukan je lokaci bayan lokaci mukan ziyarci ƙasar ta Siriya. Mu ne kacal su mami suka haifa a duniya, Anti Salwa ita ce yayar mu Shekara biyar ta baiwa yaya Habib, ni kuwa shekara biyar yaya Habib ya bani masu kyau. Kenan Anti Salwa shekarar ta talatin da uku a yanzu, Ya Habib kuma yana da shekaru 28 sai ni da nake yar auta ina da shekaru uku masu sauraro bari mu kwana nan sai a dakaci tsohon shiri na gaba kafin nake cewa asalamu alaikum